saurare Assalamu alaikum Rabi'atu Kabirin kacce ke fatan kun waye gari lafiya. A cikin shirin namu na karfe 6 da rabi agogon Najeriya da Nijar biyar da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji cewa an fara jefa ƙuri'a a zaben shugabannin manyan birane na Turkiya. Wani harin bom ya yi sanadiyar mutuwar mutane bakwai a arewacin Siriya. A Najeriya masana sun fara tsokaci kan matakin babban bankin kasar na bada umarni ga bankunan kasar da su ƙara yawan kuɗin ajiyar su na jari a babban bankin. Farashi da wasu ababe za a samu saukinsa sannan kuma zai haɓaka tattalin arziki. Rashin alkhairin shi shine wasu bankunan za su iya rasa sunansu. har a najeriya gwamnatin jihar kaduna ta ce ɗimbin basussukan da gwamnatin da ta gabata ta bar mata sun yi mata katutu ana bin mu bashi kusan kashi-kashi kashi na farko miliyan ɗari biyar da tamanin da bakwai na dala kashi na biyu kuma a naira muna da biliyan tamanin da biyar sannan kuma akwai wanda 'yan kwangila suke bin mu amma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin sai na fara karanto labaran duniya. An fara jefa ƙuri'a a zaben shugabannin manyan birane na Turkiyya, inda jam'iyyar shugaban ƙasar Erdogan ke fatan sake samun nasarar da ta rasa shekaru biyar da suka gabata. Hankali ya fi karkata ga birnin Istanbul, wanda ke da kusan kashi biyar na yawan al'ummar ƙasar, inda ake takara tsakanin shugaba mai ci Ikram imalolu da kuma tsohon ministan ƙasar Murut kurum sai kuma ana sa ran dai shi Imalolo din zai tsaya takarar shugaban kasa domin fafatawa da shugaba Erdogan a zaben shugaban kasar mai zuwa. Wata mota mai dauke da abin fashewa ta yi sanadiyar mutuwar mutum bakwai a kasuwa arewacin Siriya tare da jikkata wasu da dama. tashin bam din ya faru ne a garin azaz na lardin aleppo yankin da dakarun da ke goyon bayan turkiya ke iko da shi Video footage posted online shows a fire and widespread damage to shops. Wakilin BBC ya ce wani bidiyo da aka yada a intanet ya nuna yadda wuta ke cin shaguna da gidaje da kuma motoci. 'Yan sanda a ƙasar Ecuador sun ce sun kama wani mutum da ake zargi da kashe wasu masu yawon bude ido biyar. Mutanen da cikin ayarin mutanen da suka tafi lardin Manabi domin yin hutun Ista. A daren Juma'a ne kungiyar bata garin suka yi wa otal din su ƙawanya tare da tafiya da mutane bakwai cikin masu yawon bude idon. Sai dai daga bisani sun saki mutum biyu ciki har da yaro karami yayin da daga bisani 'yan sanda suka tsinci gawarwakin sauran. To kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa. Hausa na BBC. Akalla masu zanga-zanga goma sha shida ne aka kama a birnin Tel Aviv na Isra'ila a yayin wata arangama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar. Daban dabatar mutane ne suka fito bisa titina suna zanga-zangar neman a yi sabon zaɓe tare da kira ga gwamnati ta duk mai yiwuwa domin ganin Hamas ta saken Isra'ila da tegar kuwa da su a Gaza. yadda masu zanga-zangar kenan ke kaɗe-kaɗe da rera waƙoƙin neman a sako 'yan uwansu. Ɗaya daga cikin manyan kamfanonin sadarwa na Amurka AT&T ya ce an fitar da bayanan abokan hudarsa sama da miliyan bakwai da rabi makonni biyu da suka gabata. A cikin sanarwar da kamfanin ya fitar ya ce lamarin ka iya shafar sama da asusun mutane miliyan 65. Kamfanin ya kuma ce yana bincike kan lamarin. Telecoms giant said it does not have evidence of unauthorized access to its system. Wakilin BBC kenan yake cewa kamfanin ya ce baya da shaidar da ke nuna an yi wa rumbun bayanansa kutse kuma yana ci gaba da tuntuɓar kwastomomin sa kan lamarin. To karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni za kuma mu faro shirin ne daga turkiya inda aka fara jefa ƙuri'a a zaben shugabannin manyan birane na ƙasar inda jam'iyyar shugaban ƙasar Erdogan ke fatan sake samun nasarar da ta rasa shekaru biyar da suka gabata. hankali ya fi karkata ga birnin istanbul wanda ke da kusan kashi biyar na yawan al'ummar kasar kusan miliyan tamanin da biyar ana kuma takara ne tsakanin magajin garin na yanzu dan hamayyar jam'iyyar da ke mulkin kasar ikram imalolu da kuma wani tsohon minista murut kurum ga rahoton muhammad annur muhammad miliyoyi masu kada kuri'a ne da ke zaben a yau lahadi za su samar da shugabannin da za su jagoranci manyan biranen ƙasar tare kuma da nuna cewa ko shugaba rajib tayyip erdogan zai sake karɓa iko daga hannun 'yan hamayya idan har 'yan hamayya suka yi nasara to ana ganin hakan zai sa kasar ga wata sabuwar alkibla wanda hakan zai zama babban kalubale ga shugaba erdogan da jam'iyyarsa ta ak wadda shekara da shekaru ta kanka ne iko Zaben ya fi ɗaukar hankali a birni mafi yawan al'umma Istanbul inda daga nan ne shi kansa Erdogan ya yi fice a fagen siyasar ƙasar bayan ya zama magajin garin a shekarun 1990 inda daga bisani likafarsa ta yi gaba ya zama shugaban ƙasa. A yanzu dai ya tashi haikan ne wajen ganin ɗan takarar jam'iyyarsa ta MP Murat Kurum tsohon ministan muhalli da birane mai shekara 47 ya kayar da magajin garin mai ci ɗan hamayyar jam'iyya mai mulki Ikram Imamoglu wanda nasararsa a wancan zaben shekara biyar baya ta daburta lissafin kaka gidan da Mr. Erdogan ya dade yana yi. Saboda haka ne a yanzu shugaba Erdogan wanda haifaffen birnin ne mai mutum miliyan goma sha shida inda nan ya taso yana tallar burodi kafin ya fada siyasa a shekarun 1970 yake son ganin bakin rai bakin fama jam'iyyarsa ta sake dawo da ikon birnin mai matukar tasiri a siyasar kasar hannunta kuma zaɓe ne da ake ganin ba a san tuwo ba a yanzu. rahoton da Muhammad Annar Muhammad ya haɗa mana kenan to yanzu kuma bari shirin ya nufi jihar Kaduna Najeriya inda gwamnan jihar Sanata sani ya ce jihar sana fama da ɗimbin basussukan da suka yi mata katutu da gwamnatin da ta gabata ta bar mata har biyan albashin ma'aikata yana mata wuya. Gwamnan ya bayyana hakan ne a wajen wani taro da ya da masu ruwa da tsaki na jihar kuma Muhammad Lawal Shehu babban sakataren watsa labarai na gwamnan jihar ta Kaduna ya yi ƙarin bayani a hirarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmed. ita gwamnati ba a yin ta a Kudindini. ba kuma a duba wani alaka ko wani sanayya abinda sanata uba sani ya yi ba wai yi ne domin ya takin wani ba ko ya ce ma wani zarafi a'a yi ne domin ya faɗa ma jama'ar jihar kaduna hakikanin yadda jihar kaduna take da irin abin da muka tarar to bashin ya kai na naira nawa cikin bayanin gwamna ya yi bayanin cewa ana bin mu bashi kusan kashi-kashi ne kashi na farko muna da miliyan ɗari biyar da tamanin da bakwai na dala kashi na biyu kuma a naira muna da biliyan tamanin da biyar sannan kuma akwai wanda 'yan kwangila suke bin mu wanda ya kai zunzurutun kuɗi biliyan ɗari da goma sha biyar na naira har ila yau a cikin bayanin shi mai girma gwamna ya ƙara bayani cewa a yanzu kamar wannan wata kuɗin da jihar kaduna ta samu daga asusun gwamnatin tarayya ya kai kusan biliyan goma amma abin da aka cire mana na bashi kawai kusan biliyan bakwai wannan ya nuna alƙalmuna sun nuna cewa an cire kusan kashi saba'in na kuɗin da suka zo mana daga gwamnatin tarayya kuma mai girma gwamna ya ƙara da cewa albashi kawai abin da muke biya muna biyan biliyan biyar amma duka duka biliyan uku kawai jihar Kaduna ta tsira da shi. To yanzu wannan gibi da aka samu ya za a yi da biyan albashi kenan. Insha Allah tun da muka zo ba a taɓa samun watan da ba a biya albashi ba. Kuma duk da waɗannan ƙalubale da muke fuskanta bai hana mu yin ayyuka a karkara ba. A yanzu haka mun buɗe kusan ayyuka kusan na kilomita ɗari takwas a wurare daban-daban na faɗin jihar Kaduna. Sannan akwai kusan asibitoci guda shida waɗanda su ma ana nan ana gyara su. To ina ake samun cikon waɗannan kuɗaɗe da ake waɗannan ayyuka da ka bayyana? A saboda dalilin shi wannan bashi da ya yi ma jihar Kaduna katutu dole gwamnati ta canza akalan yadda za a nemo kuɗi shi ya sa aka gan shi yana ta faɗi tashi domin ya ga cewa an samu kuɗin da za a tafiyar da jihar Kaduna. wannan ya sa muka samu irin ah, ƙasan Qatar ta zo abinda muka bata kawai fili amma tana nan tana gina gidaje ɗaruruwa a nan millennium city wanda za a ba masu ƙananan ƙarfi yanzu haka ana na an akwai bohol kusan guda ɗari shida da su waɗannan ƙasashen laraba suka zo yanzu za su ma jama'ar jihar kaduna amma kuma duk da haka ba za ta kuke a kai ga shi ma sai ya ciwo wani ɗimbin bashin ba in ka ce za ka ciwo ma jihar Kaduna na bashin yanzu to tsakanin da Allah za ka duk kusar da jihar ne yana ɗaya daga cikin makasudin wannan town hall meeting a nuna ma jama'ar jihar Kaduna cewa su ƙara haƙuri, a ƙara musu bayani cewa ga halin da ake ciki to wannan ɗimbin bashi da gwamna ya bayani kansa an gane ko an tantance yadda aka yi aka ciwo shi da abin da aka yi da kuɗin akwai waɗanda an ciyo da aka ciwo bashin nan an ba su kuɗi su aiki kuɗin nan da aka ba su ya kai kuɗin 80% amma aikin da suka yi bai kai adadin kuɗin da aka ba su ba to yana ɗaya daga cikin irin abin da shi ne gina gwamna ya ma jama'ar jihar kaduna bayani cewa gwamnati tana nan tana ƙoƙari domin ta ga cewa an nemo waɗannan waɗanda aka ba su kuɗaɗe amma ba su ƙarasa ayyukan ba suka bar mu ga ɗimbin bashi ga kuma ba a gama aikin da ya kamata a yi ba. Muhammad Lawal Shehu kenan babban sakataren watsa labarai na gwamnan jihar Kaduna a Najeriya. To a cikin makon da ke karewa ne babban bankin Najeriya CBN ya umarci bankunan kasar da su kara yawan kuɗin ajiyar su na jari a babban bankin Naira biliyan 25. a bisa tsarin bankin na cbn ya kasa bankunan gida uku inda mafi girma shine bankin kasuwanci da ke hada-hadar kasa da kasa wanda zai kara kudin ajiyar zuwa akalla naira miliyan dubu dari biyar daga miliyan dubu ashirin da biyar akan haka muhammad anur muhammad ya tattauna da dr nasiru sa'idu musa malami a tsangayin nazarin harkokin banki da kuɗaɗe da kuma tattalin arziki a jami'ar lead preno da ke abuja kan yadda yake ganin wannan mataki ya zama wajibi ta bankin tarayya don kar bankunan su durkushe dole a samar da shirin ko ta kwana domin su fitar da wani tsari wanda zai iya magance duk wani fargaba ko tarnaki da wannan tabarbarewar tattalin arziki wanda aka duba za a ga na duniya ne baki daya da kai ya zo kuma ya shafi al'amuran kaga lokacin da aka samu global eh, economic meltdown a 2008 Matsalar tattalin arziki ta duniya. Da aka samu a shekara ta dubu biyu da takwas. Kaga saboda tasirin da wancan shugaban banki na Najeriya wato Profesa Chukuma Soludo ya kawo na bank recapitalization din nan aka mai da shi 25 biliyan 25 kaga suka kara kudin ajiyarsu a suka kara kudin ajiyarsu kudin hannun jarinsu so kaga ai bankunan mu na Najeriya ba su samu matsala ba su samu tarnaki ba ina jin irin wannan hasashen ne aka yi aka kuma ya kamata a ƙara kuɗin tattali na wannan bankuna zuwa ga waɗannan kuɗaɗe da kuma ita banki ta fito da su don su kawo don kuma a samu daidaito da ci gaba da kuma samun dawwamamman mu'amala tsakanin bankuna da masu mu'amala da su. Idan aka duba yanayin bankunan za a ce suna da karfin samar da waɗannan kuɗaɗe ko kuma eh, eh, ƙa'ida za ta jefa su cikin wani hali. Akwai hanyoyi da ake fito da su idan ma banki ya gaza akan fitar da hanyoyi kamar kala uku. In banki ya gaza za su iya zuwa wajen da ake hada-hadan kuɗi da shaida shiyoyinsu ta wannan hanyar su sayar da hannun jari sai da hannun jari sannan kuma za a iya yin maja Wasu su haɗe su haɗe kamar a samu banki ɗaya biyu uku hudu su haɗe su ba da wannan ƙarfin tattalin arzikin da ake so su ajiye a babban bankin tarayya wasu ba bankunan fa suna da waɗannan kuɗaɗen a ƙasa kawai yi za su badawa kawai za su yi za su ƙara ne To akwai wani alfanu ne da ke tattare da wannan tsari da aka da shi babban bankin Najeriya ya bullo da shi? Eh gaskiya yana da yana da fa'ida sosai. Zai za a iya samun inflation control a hauhawar farashin kayayyaki. Farashi da wasu ababe za a samu saukin sa sannan kuma zai haɓaka tattalin arziki. Kuma abin zai taimaki bankuna eh, kada su durkushe kuma su fuskanci kowane irin ƙalubale a ah, ciki da wajen Najeriya. so kaga wannan dan wannan karancin jarin shi ya kusan yana cikin abin da ya ƙara taimakawa wajen karya darajar naira to wato kenan babu wata illa da ke tattare da eh, shi wannan tsari rashin alkhairin shi shine wasu bankunan za su iya rasa sunansu idan kamar misali a ce banki kaza da banki kaza da banki kaza ba su iya samun wannan kuɗi ba to kaga za su dole su haɗu su yi banki ɗaya to kaga sun bankunan sun rasa sunayensu ko kuma sun rasa daga sun zo sun haɗu maimakon mutum ne yana gidan kansa kuma yanzu ya koma gidan haya. Dr. Nasiru Sa'idu Musa kenan malami a jami'ar Preno da ke Abuja. To yanzu karfe bakwai ne saura minti goma sha shida a Najeriya da Nijar shida saura minti goma sha shida agogon GMT da Ghana. Shirin safe ne kuke saurare daga nan sashen Hausa na BBC. To tun a farkon shirin kun ji an fara jefa ƙuri'a a zaben shugabannin manyan birane na Turkiyya. toma da yanzu kuma sai filin taɓa kiɗi taɓa karatu tare da Haruna Shehu Tangaza. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na taba kiɗi taba karatu wanda shiri ne kamar da kuka sani inda muke kawo muku labarai kan abubuwan da suka faru na ban mamaki ko ban tausayi da makamantansu kuma domin gabatar da shirin na wannan makon na gayyato abokiyar aiki na aisha sharif baffa barka da zuwa filin taba kiɗi taɓa karatu To jama'a assalamu alaikum. To Aisha sai in ci labarin farko. To labarin farko Haruna labari ne wato ko in ce kari akan wani labari da muka taba yi dangane da wannan jirgin nan na Titanic. Naji wanda ya nutse wanda ya din nan da mm. har aka yi fim akan shi. Eh, Ka san a kwanakin bayan mun yi labarin cewa wasu mutane sun shirya zuwa ganin wannan irin baraguzan jirgin za a ce karkacen jirgin eh. da yake karkashin ruwa to sai aka yi rashin sa'a su waɗannan a lokacin har da wani uba da ɗaya a cikin su da eh, suka je ya fashe mm, suka rasa rayukansu haka rayukansu mm. to yanzu wannan ma da wannan labarin shi ma akan shi wannan jirgin ne na Titanic eh oke wannan shi wannan film ne na Titanic da aka yi ba wanda eh. Jack ya fito da shi da Rose su wai wanda suka fito a cikin film ɗin nan wato Leonardo DiCaprio da kuma ita Kate da suka fito eh da suka fito yawa to abin da yake faruwa ka san akwai wata kofa a cikin jirgin wadda ita a lokacin da aka wani abin na haɗarin abin jirgin da eh, faru eh. ta samu ta dan makale a kai to wannan hawan kofar da ta yi kan kofar shine hana ta nutsewa ita rose kenan shi jack shi kuma ya nutse ya rike ta dai suka yi ban har ya sandare eh, wanda shine kusan karshen wannan fim din haka to ita wannan kofar da ita a wannan kate ita rose din ta hau kai har sai shi wannan to ita ce wai aka zo aka yi kwancanta to kalla da kofa ce ta jirwa ta katako ne cikin ruwa ya sha eh. ruwa amma ka san wani abin mamaki aka yi kwanjansa a kan kuɗi dala dubu ɗari bakwai da sha takwas da ɗari bakwai da hamsin wato kusan naira miliyan ɗari tara. Wai wai wai. Ita wannan ƙofar katako. Kawai aka yi gwanjon Aka yi gwanjon da kai kuma an samu wanda ya siya. Amma ainihin kofar daga tarkacin ainihin wancan jirgin ne na Titanic ko dai wato wadda aka amfani da ta wajen wannan fim din wadda aka ba ma ainihin ta jirgin ba ma ainihin ta jirgin ba a hmm. shi wadda aka amfani da ita wurin fim din ka gane to ita ce aka sire ta akan wannan kuɗi kusan naira miliyan 900 kuma an samu wanda ya siya wato wannan fim din na titanic da ya zama fim mai tarihi wani wani rumbun arziki ga shi james cameron wanda ya wanda shirya fim din ba kin ga tun 1997 da aka yi shirin nan ba a koma shirin da ya kasuwa ya shekara ashirin da wani abu yana nan kamar yau aka yi shi kuma ake bibiyan wasu abubuwan fim din har ne yanzu an ko cikin fim da eh, ita jirgin eh. an kuma yi gwanjanta har kuma wannan kuɗi to Aisha da kike yi maganar kamar sayar da wani abu mai daraja? Ko da yake ai ban ma karasa maka ba. A wurin gwanjan wannan ita kofa da aka yi bayan an yi gwanjanta ta akwai wasu abubuwa ma da aka yi gwanjan su na wasu fina-finai. Eh. Kaga kamar fim din ya sunan shi wani Indiana Jones and the Temple of Doom. Shi ma an yi gwanjan wato bulala da aka amfani da ita eh. a cikin fim din mm. akan kasanar aka sai bulala akan dala dubu ɗari biyar da ashirin da biyar akwai na mm. wato kayan da shi ah, jarumin tabi wannan magwaya din ya eh, amfani da eh, shi shi kuma wannan kayan an yi amfani an sai da shi a kan dala dubu ɗari da ashirin da biyar su kaga an yi irin fina da suka fice ne aka fito da wasu abubuwan su na cikin fina-finan mm. aka gwanjan su amma cikin ga ko anan wannan abun titanic din shi ya sha gaban duka ah, waɗannan ah, abun na shi mm. to da kike maganar abubuwa masu daraja ta kuɗi to labarin da zan bayar labari ne na wani abu da za a iya cewa sa'a ta fi sammako wani mai haƙar zinari ne a ingila ya makara zuwa wajen wani aikin haƙar zinari na taro da za a yi kamar wani taro ne na kamar aikin gayya ne za a yi na haƙar zinari ko mm. na haƙar ƙarafa masu daraja daga cikin ƙasa a ah, ingila to shi sai bai samu ya isa da wuri ba saboda rashin kyawun hanya da kuma lalacewar tasa, tasa na'urar da ake amfani ta wajen a tunun zinarin mm. amma sai wannan ya zama masa gobarar titi to me faru sai shi bayan an yi an gama shi da ya zo yana yi daga baya eh, shi ya tono zinari mafi girma a tarihin ingila wato sai fi sauran da suka je da wurin duka ba ma sauran ba a tarihi ba a taba tono dutsen zinari mai girma a ingila ba irin wannan wannan shi ne ya taki sa'a sunan mutumin richard brook mai shekaru 67 kuma ya taso inda aka yi wannan aikin gayya ko kuma gasa ta haƙar zinare mm. a gari ne da ake kira shropshire a cikin ingila mm. to shi kuma ya taso ne daga garin somerset ya tuka mota tsawon awa uku ya taho to amma sai ya iso makare mm. kuma yana isowa an gama a'a kuna yana isowa ana yi amma kuma sai kore ya duba kuma na'urarsa ta haƙa ta lalace dole ya sake koma cikin mota ya ɗauko tsohon na'urar ta haƙar zinare wadda ba ta da lafiya sosai ya fara aikin da ita bai ta wannan cikin minti ashirin dutse eh, minti ashirin yana yana haƙar sai gashi ya ji ya dunguri dutsen dutsen nan yana da nauyin giram sittin da hudu da ɗigo takwas kusan giram saba'in. Kuma na gwal. Kwarai kuma na kwarai ainihin zinarin. Ya yi gina ne ta tsawon inci shidda zuwa ƙasa sai ga shi ya ɗau. So yanzu an yi imanin cewa wannan dutsen shi ne curin zinari mafi girma da aka taɓa tonowa a tarihin Ingila. Kuma ana tunanin za a saida shi a kan fan dubu talatin a yayin wani gwanjo da za a yi ranar ɗaya ga wannan watan na afrilu wato gobe kenan gobe litinin to ke ji wannan labarin ke ga ke ga wannan wannan hoton dusan nan eh, wannan ah, shi ne gaba ɗayansa kuma zinari ne yana sai kalkali yake yi eh, don haka ana eh, wannan ne ake ce masa a tafi sambako aisha sa a tafi sambako kaga sauran yan ba su haƙo a makare kuma ga abin da Allah ya yi rabansa kwarai da gaske To Haruna labarin da nake da shi na gaba kuma wani abu ne da ya faru a jihar Idaho ta Amurka. Wato wani mutum ne ya sha lita guda ta leman tsami. ruwan lemun tsami ruwan lemun tsami zalla garin me a to kamar a samu lemun tsami duk amma lemun tsami zalla ba haɗin ruwa ba eh, kuma tsuran lemun tsamin lita guda so yake ya nuna bajinta sa kuma ya shiga kundin nuna bajinta irin na duniya kuma dama ya shiga na world guinness record record yes kuma ya da dama ya taɓa shiga eh, eh, to amma kuma shi da ya rike da kambun mm. na wanda ya taɓa shiga wanda ya taɓa shanye wato shi wannan lemun tsami lita guda mm. a farkon da ya ɗauki wannan kambu ya ya shanye wannan shi lemon tsamin ne a cikin sakan goma sha shida da ɗigo biyar to shi ne aka bashi wannan kambo eh. to amma sai wani dan jamus mm. shi kuma sai ya zo sai wani andrew altov mm. sai ya zo sai ya kamar bige shi da aka da shekara ta zuga ya zo bige saboda shi ya shanye wannan lita guda ta lemon tsamin a eh. cikin sakan goma sha shida. to shi rabin sakan. yi rabin yau to kaga samu wannan rage to eh. shi sa rike kambo to shi kuma wannan sai zabarar da shi. na farkon David Rush. Mm, ba amurka Na farko da ya karbi eh. na wanda kambun farko eh. ya tashi shi ma sai kara shiga wannan abu sai shanye ita lita guda ta leman tsamin a cikin sakan goma sha uku da dugo sittin da hudu. ya samu raguwa idan kwanta da shi eh, na ɗan Jamus ɗin ma wannan Andre Althoff. Wato ba ma shanye lemun tsamin ne aikin ba ma shanye shi da sauri cikin sauri kuma cikin sakan goma sha uku kuma ka san da me ake shanye shi ah. da irin abin nan da kwaroron nan stroll da eh, ake eh, amfani da shi eh. ana shan lemu to da irin shi ake suke shan zaka tsotse shi sai ka tsotse zuwa kuma lita guda ka shanye a cikin sakan sha uku da ɗigo sittin kawai ka shanye lita ka shanye kuma ta neman tsani tsura kusan kofi hudu to amma ka san wani abu ya samu da matsala a cikin shi a ah, dole <laughs> akan ce a sai da rai a nemo suna <laughs> to ya sai da rai shi to amma dai yanzu ya ce yana samun lafiya alhamdulillahi ana jinya eh to to amma ya samu shiga kundin na eh yanzu ana gaskiya ana tabbata ana dab da fitar da sunan nashi amma kuma alamomi na nuna cewa ne zai samu kamar amma dai hukumanci ba a kai ga sanar da shi ba a idan ta da Amma fa yana asibiti ko da kire yana samun sauki cikin shi ya faɗa mishi A'a dole ai. To Aisha da yake ke magana Amurka ne ma labarin da zan bar na gaba a Amurka ne sai dai a jihar Massachusetts ne. Okay. Um. shi kuma labari ne na wata mata wadda yanzu kin san abin nan da ake ce ma alaji. Eh kamar jikin kan bai san wani abin eh, eh, eh to shi ka dinga samun matsala ba matsala ka ci wani abu da jikin ka bai so ke san da jikinta baya so mm. kowane irin nau'in abinci to ya take rayuwa ita wannan matar mai suna Caroline Kire mai shekaru 24 yanzu ba abin da take iya ci sai madar jarirai ɗan abincin nan na da ake ce ma oat abincin nan da ake da alkama shi kadai ne jikinta baya. su kadai ne take iya samu ta ci yanzu amma duk abin da ta ci zai jawo mata sai jikinta ya nuna sai ta samu matsala eh. to amma a tsawon wannan shekaru da shekar ta ashirin da yan dori mm. haka take rayuwa da madarar yara wato ta gano tana da wannan matsala ne tun shekara ta 2017 mm. wato kamar shekaru bakwai haka da suka wuce mm. a lokacin da ta sha wani ice cream ta dai asibiti aka kai ta kuma sai da ta kwashe a wuyi goma sha biyu kwance a gadon asibiti to kuma an yi wannan abin a watan satumba 2017 mm. to kuma a cikin wannan watan mm. sai ta sake cin eh, sai ta sake samun matsala da rashin lafiya bayan da ta ci biredi da pizza da shinkafa da wake to wannan sai da ta yi kwanaki goma sha biyu asibiti to daga nan ne dai aka shiga bincike a kanta mm. sai aka gano tana da wata matsala da ake kira mast cell activation syndrome don haka kin gane ta nan yanzu da kuma madara jikon kwa da wannan madarar jarirai ne da kuma madarar eh, jarirai da wannan ot da take ci ga sunan su take rayuwa su ne kawai da su take rayuwa to yanzu haruna tsakani da Allah ce da madarar yara da wannan ot za ka yi rayuwa akwai damuwa to mu samu cin shinkafa eh, mu dauki tuwo abin da ta ci ban sani ba matsala ta tafi abin nan tsanani ko ta wata ita ma ba amurkiya mai suna lauren montepuso ita mai matsalarta ita ita kuma jikinta ruwa ne baya so ita wannan wasu nau'in abinci ne kuma wannan ruwa ne ruwa ne baya so to me take sha eh, idan ta sha ruwa ba matsala ta dai wanka ne da ta yi ah, ah. wanka da ta yi wanka za ta iya shan ruwa amma idan ta yi wanka kuraje zai fito mata subhanallah buganta matan nan kin ganta nan ga ta nan kin ganta nan nan inda take cikin dattini yanzu gaba ɗaya ta daina wanka subhanallah yanzu duk sai ta za ta dabbe kenan inda za a fita ai kura ta taba ya take yi to sai ta goge jiki tana eh sai ta goge jiki da wannan abin da ake cewa body wipe eh ta goge wannan eh, kamar abin goge jikin yara kenan ko eh. wanda ake mai dan sanadaran nan haka to misali ko da irin dan tawul ta samu ta dan tsoma shi a ta matsi ta dan goge jiki da ake marasa lafiya ko wasu eh tana iya wannan amma dai ta yi wanka ta shiga ruwa a sa sabulu a yi ko ta sa sabulu ta yi eh kai matsala ita wannan matar asali yar jihar ah, tana zaune ne a jihar South Carolina ita kuma an ce tana fama da abin da ake kira aquagenic urticaria shine na ta eh, cutar ita ce ita kuma cutar take fama da ita kenan bata ba ta son ruwa eh wadda ba ta son ruwa mm. ita wannan cutar an ce cuta ce wadda ba a saba gani ba domin a tarihin binciken likitoci an ce yanzu a ita ce mutum ta talatin da bakwai da aka gano da irin wannan cutar don haka ita duk lokacin da ruwa ya taba jikinta ko ta yi wanka duk jikinta zai daga kai to daga nan kuma bayan awa ɗaya duka sai ƙuraji su fito a jikin mana a mata gaske. ai shine mm. bahaushe yake cewa kowa ya samu lafiya ya gode ma Allah mm. to Aisha yana ganin saboda lokaci nan mu naɗe tabar mu wannan shirin na wannan makon a madadin ki ni Haruna Shehu Tangaza ke cewa mu kasance lafiya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu To a gaida Haruna Shehu Tangaza da Aisha Sharabbaffa. da suka kasance tare da ku a filin na taɓa kiɗi ta karatu daga nan sashen Hausa na BBC. Tuma sauran mu za ku iya garzayawa a shafin namu na bbc hausa.com don karanta labaran da muka wallafa muku. Mun wallafa muku labarin wasanni wanda yake ce har yanzu PSG ba ta haƙura da Mbappe ba, Chelsea kuma za ta rabu da 'yan wasa guda biyu. Babban kuma labarin muna bayani ne kan hanyoyin shida na kaucewa yin ɗare-ɗare a cikin mutane da kuma samun ƙwarin gwiwa. karshen shirin kenan wanda Muhammad Anur Muhammad ya shirya Ahmad Wakil ya sada ni da ku suna na Rabi'atu Kabarrinka nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na BBC.